addu'a liman qala inni uhibbuka fillah shari'ar musulunci ta karantar da mu duk wanda kake kaunarsa saboda Allah ka gaya masa ka ce kana son saboda Allah zai ji daɗi kuma ka kulla alakar kauna tsakaninka da shi kuma zai rubuta ka cikin masoyansa ko wasiya zai yi zai ce wane masoyina ne to idan kana kaunar mutum to ba laifi sai ka gaya masa ka ce wane wallahi ina kaunar ka saboda Allah saboda kana son Allah haka kawai nake kaunar ka haka annabi ya karantar da mu ahabbaka Allahu allazi ahbabtani lahu idan wani ya ce maka inni uhibbuka fillah shine kalmar wane ina son ka saboda Allah kaga aka ce saboda Allah ba dan kana bani kuɗi ba ba dan kai dan siyasa bane ba dan kai mai kaza bane a'a saboda Allah dan kana son Allah na ga al'amarinka akwai son Allah to ni ma sai na ji ina son ka saboda kana son Allah inni uhibbuka fillah wannan kuma ko garin ku ba ɗaya ba ko yaran ku ba ɗaya ba ko da kuwa unguwar ku ba ɗaya ba ko makarantar ku ba ɗaya ba amma ka ga alamar mutum mai son Allah ne ba laifi za ka iya gaya mashi to shi kuma idan an gaya masa din sai ce ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu Allah da ka so ni saboda shi to shi ma iso ka wani wani yazo ya ce maka wani ina kaunar ka saboda Allah kafin ya rufe baki ka ce ubangiji